Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25-31-41 sai kuma 60. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa a kan mita 200.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da Allah da kuma niyya. kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma ladan Ibrahim ayewa ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan dare. A cikin shirin kuma za ku ji shin wai laifin wane ne da ake fataucin mutane musamman matasa zuwa wata ƙasa duniya domin neman abin zaman gari. Kana za ku ji sallaman da aka yi wasu 'yan sanda bakin aiki a jamhuriyar Nijar amma suka ce su kan ba su koru ba domin ku har yanzu suna nan bakin aikinsu. su. muna ɗauke da sharhin murya amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka sai kuma labarin wasanni amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro Shugaba Donald Trump na Amurka ya caceki take-taken tsokana da manufofin kasar Iran na soja a yau Litinin a ziyararsa ta farko zuwa Isra'ila a matsayin shugaban Amurka abinda ya janyo addu'ar Allah san barka nan take daga Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. Trump ya soki gwamnatin tsohon shugaban Amurka Barack Obama sakamakon yadda da yarjejeniyar da aka kulla ta ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 ta dakatar da shirin makamin ƙari dangi na Iran da sauyi kan ɗage takunkumin tattalin arziki akan Tehran, wani al'amari da ƙasar Yahudawa bata amince da shi ba amma kuma bata samu damar hanawa ba. Netanyahu ya faɗa wa Trump a ƙarshen bikin haɗuwarsu ta yau cewa, "Ina son ku sani cewa mun ji daɗin sauyin manufar Amurka akan Iran, haka kuma ina son in faɗa muku mun ji daɗin yadda shugabancin Amurka a gabas ta tsakiya ya dawo." Trump ya yi ta caccakar Iran a duk tsawon ranar yau, yana mai cewa, "A maimakon godiya su ce mun gode, sakamakon yarjejeniyar makamin ƙare dangin na Iraniyawa, sai suka ƙara ƙarfi da ganin mayakan Tehran kuɗi gami da makamansu a Yemen Eh, iraq da kuma syria ba rayuwa kaɗai muka ba su ba mun ba su arziki da kuma ci gaba wani abu ne maras kyau da amurka ta yi na shiga wannan yarjejeniya kafin tattaunawar musamman da shugaban na isra'ila trump ya yi amfani da damar inda ya karyata batun cewa lokacin da ya gana da manyan jami'an diflomasiyyar rasha a washington a farkon wannan watan ya bayyana isra'ila a matsayin wata babbar hanya ta samun bayanan tsaro akan yiwuwar harin jirgin sama na is kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na shirin kiran wani taron gaggawa gobe talata don tattaunawa akan gwajin makami mai linzami na baya bayan nan da kasar koriya ta arewa ta yi ofishin jakadancin kasar uruguay ya ce amurka koriya ta kudu da japan su suka nemi a yi wannan taron sai dai kuma yayin da ake shirin taron ita kuma koriya ta arewa ta ba da sanarwar cewa ta kammala shirin kera karin makamai masu linzami masu cin matsakaicin zango da kuma harba su gwamnatin koriya ta kudu ta ce rokan da koriya ta arewa ta harba a jiya lahadi an harba shi ne daga wani wuri da ke cikin lardin pyongyang na kudancin kasar kuma ya yi tafiyar kilomita 500 kafin ya faɗo a cikin tekun japan din wannan shi ne gwajin harbin makami na biyu da koriya ta arewa ta yi a cikin mako guda kuma shi ne na goma a cikin wannan shekarar Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka. A nan kuma ƙasar turki an soma shari'ar mutane 220 da suka hada da manyan hafsoshin soja 26 masu mukaman janar-janar waɗanda ake zargi da taka rawa a yunkurin juyin mulki. Mulkin mulkin da aka so a yi a watan Yulin shekarar da ta gabata. Daga cikin waɗanda aka gurfanar a gaban kotu har da janar Akin Osturk, tsohon babban kwamandan mayakan jiragen sama na ƙasar. turkiyya dai tana zargin wani hamshakin malami ɗan ƙasar Turkiyya da ke zaune a nan amurka mai suna fethullah gulam da laifin kitsa makircin yunkurin juyin mulkin na ranar 15 ga watan yulin shekarar 2016 wanda mutane fiye da 260 suka rasa rayukansu a cikinsu a cikinsa gulam dai ya musanta zargin cewa yana da hannu cikin al'amarin a jiya lahadi ne kuma shugaban Turkiyya Rajiv tayyip erdogan ya ƙara tsawaita dokar ta ɓacin da aka kafa tun bayan yunkurin juyin mulkin na bara a ƙarƙashin wannan dokar ta ɓacin ne aka kama mutane fiye da dubu arba'in da bakwai sannan an kori wasu dubu ɗari daga ayyukansu a bisa tuhumar cewa sun taka rawa cikin yunkurin ethiopia na fama da barkewar gudawa wacce aka wacce ta kama fiye da mutane biyu a lokaci guda kuma tsohon ministan lafiya na kasar theodoros adhanom guerreros shi ne dan wakilin kasar a cikin mutanen da ke takarar shugabancin hukumar kiwon lafiya ta duniya wato who a takaice lamura biyu yawan sun haɗu waje guda da yake wasu masu nazari na zarginsa da ƙin bayyana gaskiyan cewa wannan cutar da ta ɓarke a yanzu kwalara ce wanda yin hakan zai iya yin lahani ga tattalin arziki na ethiopia a yau litinin ne kasashe 194 da ke da wakilci a cikin hukumar lafiyar duniya za su haɗu a geneva domin tattaunawa na tsawon kwanaki goma wanda za a fara a yau litinin dinnan. abu na farko da za su fara kuwa aiwatarwa shine zaben shugaban hukumar ta who na gaba tedros yana ɗaya daga cikin mutane da ke takarar wannan wato shugabancin hukumar wanda har ila yau suka hada da mutane biyu daga kasashen birtaniya da pakistan labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari fara da rahoton da ya ce yadda ake fatocin mutane kamar kayar haja daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa, kuma laifin wane ne faruwa hakan ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. alkaluma sun nuna sama da 'yan najeriya dubu hudu ne suka rasa rayuwarsu a kogin mediterranean a yayin da suke hankoran tsallakawa zuwa ƙasashen turai ta barauniyar hanya don neman kyakkyawan rayuwa to sai dai kuma tambayar da ke buƙatar amsa a halin yanzu shine shin kam laifin wane ne gwamnati ko na iyaye alhaji bello arabi sardaunan damaturu na daga cikin dattawan arewacin najeriya laifi ba na kowa ba ne na hukumar najeriya ne ita gwamnati ne hakkinta ne ta raya jama'ar ƙasanta ta raya ƙasarta ta kula da lafiyar su ta kula da shige da fice na kasashe da makwabta da ake yi duk wannan hakkin gwamnati ne kamata ta yi gwamnati ta bar mutane kara zube mu talauci ya dami kasa dole ne mutum ya nemi kowace hanya wanda zai ciyar da kansa dole ne ko mai kyau ce ko bata da kyau domin ya samu ya rayu abin da muke faɗa shine hakkin gwamnati ne ba a ce wai lalle sai gwamnati ya ɗauki kowa aiki a cikin aikin gwamnati ba amma dole ne gwamnati ya nemo hanyoyi waɗanda jama'a za su bi su rayu a ƙasa su zauna lafiya su gwamnati ba ta yin komai in an kafa gwamnati kowa in ya shiga sai kokari ya wawuri kuɗi ya je ya koye a wata ƙasa sannan ya rayu da shi da 'ya'yansa da matarsa kawai shine bukatar amma a cewar mai fafutukar kare 'yancin mata da yara a Najeriya Hajiya Hauwa Liman kowa da kowa na da irin nasa laifin gani na laifin na kowa ne laifin iyaye da kuma laifin gwamnati iyaye ta yanayin cewa za ka ga a yanzu saboda yanayin yadda al'ummar mu ta zama um, ya kasance iyaye ba su cika sa ido akan abubuwan da 'ya'yansu su suke yi ba za ka ga yara an bar su abin da suka ga dama suke yi kuma yanzu with this rise na ne ake cewa um, kimiyya da fasaha na abubuwan social media din nan da yayi yawa yawar watsu iyaye ba su mai da hankali sosai su ga cewa up to date suna da shi na kan abubuwan da yaran su suke ciki wanda bai kamata ba ka ga an kwaɓe su an nuna musu cewa ba haka ya kamata ku yi ba kuma abu na biyu za ka ga da cewa har da taɓarɓarewar al'umma ta uh, fannin yadda yanzu makoci bai isa ya kwabi ɗanka ba idan ɗan ɗanka yana abuwa kai ba ma daga kutanci ba saboda yanzu muna samun hausawa za ka gansu ana tafiya da su irin ƙasashen laraba wannan su ma kaga babu irin abubuwan da ba za ka gani ba in ka je jiddan nan za ka gani abu dai abu dai abu ba kyan gani dan za ka ga wasu su ba suna tafiya da niyyar yin karuwancin ni ba a'a sai an tafi da su wasu da niyyar talauci ne ya sa su ko bi a'a looking for greener pasture da turawa ke cewa a'a suna neman su samu income mai karfi To shin yanzu ina mafita ga sardunan damaturu Alhaji Bello Arabi. Ba sa neman shawara, babu wani gwamnatin da yake cewa dattawa ku zo ku mu shawara, ba wanda yake faɗa maka Idan suna da majalisa su, shikenan da su da majalisa za su zauna, abu kuma majalisa ba za ta iya musa shugaba ba, ba majalisa za ta musa shugabanta a ko ina wannan a duniya kowa ya san wannan haka ne. Amma an kira dattawa waɗanda su ba su da albashi a gwamnati, ba sa neman komai a wajen gwamnati. Saboda haka in aka tambaye su za su faɗi gaskiya za su gaya musu gaskiya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Harshen waka in ka ji in buɗe maka. Ai mulki ce ta sannan shi hanyar To a gaida Hassan akan kuma wannan ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku shin laifin wane ne hakan ke faruwa. Daga fataucin mutane kuma sai ya sallama wasu 'yan sanda bakin aiki da aka yi a jamhuriyar Nijar amma suka ce sukan har yanzu ma'aikata suke ga haruna mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. dalili har bamu san mu lehin mun kai ba ya ka dauki mu kwantara shekara gura shekara gura ta yi an kama rubuyin kwantara ba sai ba a saki mana wata ya ce to mu hankuri duk ya dawo sha mana decision tare da wasu yaran za a dauka dimitris cikin dimitris kin yara mu mu cikin da muka an kadar yara yara sun ga zaka ai bakwai biyu an kai musu decision an kale mu an kaba salon da yayi namu ba mu ce kun biya biwa shi ka tsohon soji zan muna da biyayya ma da rabin ga sai mun kai ta mun ga mayan mu mun ce mu bai gida ba ka yi mana alƙawari ya ce da an karin ai eh, insha Allah shi na mana decision tare su mun ce ba ai mana ita ya ce to mu hankuri har ai sabon session 60 za ka wuce an kai shi demil katar ta wuce demil kenta ta wuce sai demil sai cikin mai an ka kire mu a ko solar su a bisa tsam sama aiki an kire su an ka baka takarda an cikar da kanta aiki mun tambaye mu mun kai shi mai gida can babban su guda a mai gida maganta ba dawa bisa magana shi magana da nake maka wallahi sun sun margira gidajen su wasu an kursu da gida haya wasu matan su sun samu da wasu matan su ka akwai da ma ya rabu da matan shi sai dai a lokacin da ni tuntubi shugaban majalisar da'irar birnin Tawa abdullahi rufu dodo domin mu shi ta bakinsa game da wannan zancen da dalilan su na ɗaukar wannan matakai bai amsa min ba game da abin da ni tuntuɓe shi a kai bari ku ji abin da yake ce min. Hello, mon frère, ça oui, va Oui, ah, alhamdulillah, Ranka Dadi. Mais écoute, moi, je suis dans les préparatifs de l'accueil du PM là, qui va arriver le 6. Oh. Je n'ai pas le temps, Kagani. Mm -hmm. Je n'ai pas le temps maintenant, vraiment, c'est que Mangara. abin da yake nuhi yana cewa kana ji na ya kai dan uwata to ina shirye-shirye yanzu haka karbar bakuncin prime minister a nan don haka ba ni da dama in yi magana da kai sai kai mini hankuri ka ji bakin cikin mu akwai mutum guda an kamar an kai bambanci cikin mu shi ma tsohon police na amma shi sai an ka bar shi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar lallan shugaba To madalla yanzu kuma za mu buɗe layukanmu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu da muka yi magana a kai. Laifin wane ne ake fataucin mutane? Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kira na farko daga Kaduna, waye daga Kaduna? Sunana Alhaji Lawan Jakar Unguwan Bawa To Malam Ali me ra'ayinka game da wannan batu? To wannan ra'ayi nawa a yau na wannan maudu'i gaskiyan al'amari shi ne idan bera da sata da dawa da wari da mari idan har gwamnati tana bata nema mutane aikin yi ba misali da ake ta kuka a nemi aikin aikin yi eh. to alal hakika mutane ma akwai rashin hakuri domin da mutane suna hakuri da matsayin da Allah ya aje su mm. to gaskiyar magana za su samu za su ci albarkacin ubangiji domin Allah yana faɗa cikin alkur'ani inna la ma asabiri inna la ma asabiri ya faɗa da yawa cikin alkurani mm. rashin hakuri ke kawo a kamun wucin mutane ana zuwa na sai da suna lalacewa wasu suna zanace zace in mata ne da sauransu amma da za su yi hakuri gwamnati kuma ta duba ta nema ba lalle ne dole su ta ba kowa aikin yi ba mm. a nema mu mutane hanyoyin da za su san da samun abin da za su ci kai wani ma yanzu a dan lalacewa da rashin hakuri ba abin da ya samu illa musamman mutane matan hausawa ko kuma sun Hausawa su layi suna wani ma zai fashe maka da kuka ne ke shi wai ina cikin damuwa ne kaza ka to saboda Allah ya to mun gode Allah kyauta Allah ya gaggauta kawo ƙarshen wani al'amari yanzu bari mu je Bauchi waye daga Bauchi ayya layin Bauchi ya tsinke yayi gajin hankuri kila to batun da muke dai shine ana fatocin mutane kamar yadda ake fatocin kayayyaki a kwashi mutane daga wannan kasan zuwa waccan kasan domin neman abin zaman gari laifin waye kuke gani mun samu wani kira daga kaduna waye daga kaduna salamu alaikum wa rahmatullah sunana yawo da yawon matashi karamar hukumar kauro jihar kaduna to mala yawo me ra'ayinka game da wannan batu to gaskiya ni dai ra'ayi na laifin gwamnati ne me yasa ka ce haka ta samar da doka hmm. duk wanda aka ce yau ya haura ƙasa daga wuri kaza zuwa wuri kaza gwamnati za ta ainihin hukunta shi yadda ya kamata to ina ganin za a rage haka domin mutanenmu suna da yawan rashin ɗaukan kaddara abin da Allah ya kaddara maka kai kana hango rayuwa wani hmm. wanda kai ba dole ne Allah ya kaddara maka wannan rayuwa ba ka ce kai ma sai ka tsinci kanka irin wannan rayuwa shi yake kawo wannan kuma sa'in nan su kansu turawa bai kamata su dinga kwashe arzikin mu na afirka suna zuwa da shi turai suna ainihin gina kasansu ba dan yana ɗaya daga cikin wannan kuma ya kamata shugabanninmu na Afirka su nake ma'ananci hanci da kwashe kudaden mutane zuwa kasashen waje. Na gode Allah ya sa tashi lafiya. To mun gode Malayawa da wannan ra'ayi na. Ka bar mu je jihar Naija. Waye daga jihar Naija? Ibrahim da wakil hula a garin mai gode a Kimba. To Ibrahim me ra'ayinka game da wannan batu? gaskiya ne ra'ayina duk wanda suke barin 'ya'yan suke zuwa waje a bangaren mm. neman wani abu na duniya to ni ba wani ɗauke shi tsabar yahudanci ne kawai me yasa ka ce haka yahudanci kuma eh to da kwarai kuwa to dan saboda ka ga nan namunan Najeriya eh. duk irin wani arziki da ake takama da shi a nan duniya to Allah hore mana shi to eh insha Allah eh, iya ra'ayina kenan to mun gode malam Ibrahim har yanzu dai muna cikin jihar naija waye a jihar naija har yau sashen Hausa na Mari Amurka kuna magana da Bala mai wankin hula daga Ushishi ya na jihar ke tare a Najeriya. To Bala mai wankin hula me ra'ayinka? To gaskiya ra'ayina kan wannan maulidin na yau a game da magana matasa mu gaskiya rashin hakuri ne ya kamata mutum ya tsaya inda Allah aike shi hakuri a wurin nan da talauci da ke kasar su da wadatar da ke kasar su ya hakura ba sai haura wani kasa ba hmm. idan muka rungumi sana'a yi muna yi muka cire ido eh insha Allah za mu ci mu biyan bukata Allah ya da fatan matasan mu za su za kishin zuciyarsu su kiyaye aurawa za ka san yau ana masa walakanci za ka ga dan arewa ana masa walakanci a kudu ya kamata ya tsaya arewa ne sana'a yi in ba ka da sana'a ka nemi ka yi noma ka yi noma ko kuma ka nemi a cikin shi ne ya kamata to mun gode bala da wannan ra'ayi naka yanzu bari mu je jihar yobe waye a jihar yobe Baba Gana ne ake hukuta daga babban gida headquarter karamar hukumar Tarmuwa. To Baba Gana me ra'ayinka game da wannan batu? Ni gaskiya na ra'ayina dangane da wannan abubuwan gwamnati ne ya kamata ta gyara abubuwa ko ni ya tafi daidai. Kamar da me da me? Kamar abubuwan wa matasa aiki ne ma. Kana ganin gwamnati na iya ba kowa aiki? ko da ba za ta ba kowa aiki ba amma za ta yi hanyar da abin za ta ba al'aksariya eh. na hankalin kai karkata baba gana to mun gode kwarai da wannan ra'ayi na baba gana yanzu mun samu waye daga kaduna wa alaikum salam wa musa izi daga zaria to musa me ka game da wannan batu a ra'ayi na gaskiya magana an ce inda dawa sa eh, da dawa da hari eh, abin da yake faruwa shine duka gaba ɗaya ne akwai mm. laifin gwamnati akwai laifin kuma jama'a a kai inda Allah ya da shi hmm. mafi yaran mu suna son jin rayuwa ne kawai alo ina jin ka alo to da haka nan gaskiyar magana gwamnati kuma ta da gwamnati shi ne nufin kulawa da take yi a kan bodoji daban-daban eh. ina fatan za a gyara salamu alaikum to mun gode malam musa yanzu mun samu kira daga Adama waye daga Adama. waye daga Adama. Muhammad Abubakar Kilimara. To, Mohamed Abubakar, na hankalin kai karkata game da wannan batu, amma don Allah dan kashe rediyonka ko kai nisa da shi. Eh, na kashe rediyon. To, za mu je. Yawwa, ina ana magana kan fataucin mutane ko? Eh, kwarai da gaske. To, wannan laifin mu matasa. To, hujja. Eh, Abin da ya zana fata haka? Mm. wato sun ka hakura da abin da Allah ya baka hmm. to za ka iya ka samu nasara hello eh muna jin ka aka iya ka samu nasara don sun ka tsaya a matsayin ka da ya isa ko menene a dorawa gwamnati ko menene a dorawa gwamnati ƙarya ne kowa na da rawan da zai taka kenan yauwa mu ma muna da namu wai to mun gode kwarai Muhammad Abubakar yanzu bari mu je jihar Bauchi waye a jihar Bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Wa ke magana? na Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Ayuba me ra'ayinka game da wannan batu? ra'ayina a gaskiya ina ga ba wai laifin gwamnati bane laifi ne na al'umma yana da kyau yana da kyau mutane su yi kungiyoyi domin su samar ma kansu mafita yanzu idan ka dauka ai gashi ruwan sama ya sauka eh. lokaci ne kuma na noma wanda mutane da su rijiyoyi su yi noma domin su samar abinci ma kansu su samu mafita ita kuma gwamnati za ta iya dan taimaka musu da abin da ya shafi taki ko kuma maganin feshi ko wani makamancin wannan hmm. amma mutum ya rika fita waje wai saboda babu aiki a cikin gida wannan akwai kuskure a ciki saboda haka ina ba da shawari wa mutane su iya kokari su samar ma kansu mafita kowa da rawan zai taka kenan yanzu bari mu je jihar plateau waye a jihar plateau Alhaji Babaji ne mai gwanjo da Fulado Kandahar. To Alhaji Babaji me ra'ayinka? Ra'ayina game da waɗannan masu fita waje su suke kwarar da kansu. Mutum ya kura a gida ya tsaya akwai sana'o'in da zai yi yanzu mai sharar bola ma samun kuɗi yake a Najeriya. mutum ka ɗauki kanka kamar akuya ka tafi ka kashe kanka a banza a wofi ka je kuma baka samu baka mutu a iska wato ka are na sana'a dai kenan wannan Najeriya ya hakura a gida ya zaman sa wallahi akwai ayyukan yi mutuwar zuciya ne da lalacewar zuciya ba laifin gwamnati in da laifin gwamnati ma ya ɓarayin yanzu ana kama su ana kwace abin da suka sata mu kaɗai ne masu talauci a duniya. To mun gode Alhaji Babaji da wannan ra'ayi naka. Wato kowa dai na da rawar da zai taka kenan mun fahimce ka. To da kiran Alhaji Babaji ne muka kawo ƙarshen kiran da zamu iya ɗauka a yau dinnan sai gobe kuma idan mai kowa mai komai ya kai muka buɗe layukanmu da wani sabon maudu'i sai a kokarta a kira domin bayyana ra'ayi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. To yanzu kuma ga labaran wasanni. Jama'a ku da wannan lokaci da sadonmu da kuwa a shirin labaran wasanni bari mu fara da Real Madrid wadda magoya bayan ta suke cike da farin ciki bayan da ta samu nasarar lashe kofanta na farko na La Liga a cikin shekaru biyar kuma ta saha yanzu Barcelona tana nan tana zaman jira na samun wannan kofi din har tsawon karo na uku. wannan kungiyar ta zinadin zidane ta samu nasara ta 33 ce da ci biyu da babin da ta yi akan malaga a jiya lahadi bayan da ta samu kwallaye daga wajen cristiano ronaldo da kuma karim benzema wannan nasara ce ta baiwa 'yan real madrid galaba na maki uku akan su barcelona wanda su ne na biyu akan allon maki-maki din ko da yake barcelona ita ma ta yi kokari domin a kwallon da ta yi da ibar sun ci su biyu amma suka zaburo suka rama kuma suka ci su hudu da biyu ita daman real madrid ko da kunnen doki kawai ta samu da aka shiga wasannin nan da ta samu ta ci wannan kofin a karin farko tun shekarar 2012 kuma wannan ne ya kawo ƙarshen farin rashin cin wannan kofi din da ta yi ta fama da shi wanda shine mafi muni tun cikin shekarun 1980 kuma wannan shine karin farko da shi sabon kocin wato zinedine zidane ya ci wa real madrid wannan kofin nasa tun bayan da ya ɗauki aikin zama kocin wannan kungiya din shekara ɗaya da rabi da suka wuce a ingila ma chelsea ce sarauniyar kwallon kafar premier league bayan da ta lashe wannan kofi din kuma ita ce daram dam akan allon maki maki da maki 93 inda tottenham take binta da kuma manchester city suna na biyu da na uku kowace tana da maki 86 da kuma 78 liverpool da arsenal su ne na hudu da na biyar da maki 76 da kuma maki 75 jamhuriyar nijar da kasar bali sun samu nasarar samun shiga cikin wasan kusa da na karshe na gasar cin kofin 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai na afirka da ake a gaban yanzu haka wanda wannan ne kuma ya ba su dama masu ci kofin na duniya in allah ya kama cikin watan oktoba a kasar indiya a wasannin da aka yi na jiya din a cikin gurubi ko kuma rukuni na biyu yan jamhuriyar nijar sun lallasa tanzania da ci ɗaya da babu yayin da su kuma yan mali wanda su ne masu ke rike da wannan kofi din suka yi wa angola ba kyau da ci shida da ɗaya yanzu dai an shirya an allah kai ranar laraba din mai zuwa nijar za ta fuskanci ghana a port gentil yayin ita kuma gini za ta ke cire ni da mali a birnin libreville bari mu karkare da senegal wacce ita ma ta samu nasara a shigar a karanta na farko da shiga wasan 'yan kasa ga shekaru ashirin na duniya wanda ta baiwa saudi arabia kashin cibi da babu a wasan da suka yi yau yau din nan da yake amurka da ecuador kowace sun yi kunnen doki na ci uku da uku a wasan da suka yi yanzu senegal ce shugaban rukunin su na f a wannan wasa da ake yi Allah ya lana Allah alhamis Senegal din za ta tunkari Amurka koyi da kuma ta je ta kara da Saudi Arabia. Jama'a abin da ya sauka eh, labaran wasanni yau kenan sai wata litinin Allah ya kama a huta lafiya. Ga wata muhimmiyar sanarwa daga gwamnatin Amurka. Shirin bada tukuici na ma'aikatar harkokin wajen Amurka zai ba da tukuicin kuɗi har dala miliyan goma ga duk wanda ya bada bayanan da za a gano ko kuma inda Muhammad aljaulani shugaban ƙungiyar ta'adda na Al-Nusra yake. Wannan ne tukuici na farko da shirin ba da tukuici na Amurka ya sa akan shugaban kungiyar Al-Nusra reshen ƙungiyar Al-Qaida a ƙasar Siriya. A shekarar 2013 ne al ya yi mubaya'a da kungiyar Al-Qaida da kuma shugabanta Ayman Al-Zawahiri bayan da suka raba rana da kungiyar isis a shekarar 2016 a wani faifan bidiyo ta yanar gizo aljawulani ya yaba wa ƙungiyar alka'ida da kuma al-zawahiri kuma ya yi ikirarin cewa kungiyar al-nusra ta canza sunanta zuwa jabhat fat al-sham a ƙarƙashin jagorancin aljaulani kungiyar ta sha kai hare-hare da dama a ɗaukacin ƙasar siriya inda yawanci take auna fararen hula a watan afrilun shekarar 2015 Ƙungiyar ta ba da sanarwar sacewa da kuma sakin wasu fararen hula ƙurdawa kusan 300 da suka sace daga wani shingen 'yan sanda a ƙasar Siriya. Kuma a watan Yunin shekarar 2015, ƙungiyar ta ɗauki alhakin yi wa wasu mutanen ƙauyen Drus da ke lardin Idlib kisan gilla. A watan Janairun shekarar 2017, ƙungiyar Al-Nusra ta haɗe da wasu ƙungiyoyin da 'yan adawa suka samar da ƙungiyar Hayat al-Sham. Duk da haka, ƙungiyar al-nusra ta ci gaba da alakarta da ƙungiyar al-qaida a ƙasar siriya kuma har yanzu jaulani shine jagoran ƙungiyar al-nusra wacce ita ce zuciyar ƙungiyar hayat al-sham a shekarar 2014 ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana ƙungiyar al-nusra a matsayin ƙungiyar ta'addanci kuma a cikin wannan shekarar ne ita ma majalisar ɗinkin duniya ta saka ƙungiyar al-nusra cikin jerin ƙungiyoyin da ta sa wa takunkumi tun da aka kafa shirin bada tukuci na Amurka a shekarar 1994 zuwa yau ya biya zunzurutun kuɗaɗe sama da dala miliyan 125 ga mutane 80 waɗanda suka ba da sahihan bayanai da suka taimaka aka gurfanar da 'yan ta'adda ko kuma hana afkuwar ayyukan ta'addanci na ƙasa da ƙasa a faɗin duniya. Domin ƙarin bayani akan aljaulani a ziyarci shafi mai adireshi www.rewardforjustice.net Amurka na ƙarfafa duk wanda ke da bayanai akan aljaulani kuma a tuntuɓi ofishin Reward for Justice ta email a kan shafi info at rewardforjustice.net ko ta lambar waya takwas sifili sifili takwas bakwai a arewacin Amurka ko kuma wasiƙa a adireshi Reward for Justice Washington DC biyu sifili biyar biyu sifili sufuli uku sufuli uku USA. Wannan ita ce sanarwa ta musamman daga gwamnatin Amurka. Mu kuma da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To madalla, shugaba Donald Trump na Amurka ya caccaki take-taken tsokana da manufofin kasar Iran na soja a yau Litinin a ziyararsa ta farko zuwa Isra'ila a matsayin shugaban Amurka abin da ya janyo addu'ar Allah san barka nan take daga Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu. sai kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na shirin kiran wani taron gaggawa gobe talata don tattaunawa a kan gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar koriya ta arewa ta yi ofishin jakadancin ƙasar uruguay ya ce amurka koriya ta kudu da kuma japan su ne suka nemi a yi wannan taron sannan kuma a ƙasar turkiya an soma shari'ar mutane 220 da suka hada da manyan hafsoshin soja 26 masu makaman janar-janar waɗanda ake zargin da taka rawa a yunkurin juyin mulki da aka soyi a watan yulin shekarar da ta gabata daga cikin waɗanda aka gurfanar a gaban kotun har da janar akin osturg tsohon babban kwamandan mayakan jiragen sama na ƙasar turkiya turkiya dai tana zargin wani hamshakin malami ɗan ƙasar turkiya da ke zaune a nan amurka mai suna fethullah gulen da laifin kitsa makircin yunkurin juyin mulkin yayin da bai nasara ba to madalla da ta kai labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin na tsaka mai wuya na aliyu mustafan sokoto yanzu a madon kowa da kowa nan sashen hausa musamman zai ahmed hausawa da ya taimaka min domin gabatar da shirin da julie gresham da ta bada umarni sai injiniyan mu rob ni ladan ibrahim ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lahiya da alheri